na takalma na kuma ba na magana kina jina kai mallam menene kuma takalma na takalma ka ni ban sai inda ka zuba ba sani sani yanzu aka sai da takalman nan ba sai ina ne ka zuba takalma ka zauna ba da mallam to na zauna to malam na'am wannan yarinyar ta gama secondary school ta kenan to me zai hana mu taimaka mata ta yi jami'a wani ban yarda da wannan magana naki ba daga yau sai yau kar ki ƙara kamun wannan magana a kusa da ni ko a cikin gidan nan wayan tambaye ki ma ke yake aure na ko ninki auren ki a'a kai kake aure na yarinya na kin fi so a ringa nuna ka ana tallar mu ana zagin mu a gari saboda Allah yanzu ta girman da yarinya ta yi ta zama me bambanci da ke da ita ba ku da bambanci mallam kai hakuri ka ga makaranta ya mace yana da muhimmanci ba gare ta ba ga al'umma ga baki daya to ka gani idan muka yi wannan zai dan taimaka mata ka gani mu za mu amfana ita za ta amfana akan wannan abin eh. kai hakuri mu taimaka mata ta ci eh, gaba saboda ba da hiba ni fa wannan karatu ke gani ta gama na sakandare ma ta gama shi dole ne ba yadda zan yi kuma yanzu an samu an kammala karatun nan maimakon yarinya daura mata aure yarinya ta isa aure ki duba ta an ta wuce oke ta kin so a fita a ringa zaki na wannan makarantar na riga na gama komai akai na riga na gama komai da komai bana neman sisin ka na riga na gama komai da komai ba karatun nake gudu ba illar da take cikin makarantar nake gudu babu wani illar da ke ciki an ah, wani dillalin wada ya san kudin jariri ina gaya miki kayan turmi ba nawa dan kare bane wallahi saboda ba ni da shi dai shine duk abin da zan yi fitsari ma a ce kashi na yi a'a malam ba haka bane kai hakuri ni ban ce maka ka biya ko sisin ka ba na riga na gama komai eh, magana da ake faɗa kenan ba ni da shi ne babu ne ta ja min wannan magana amma da ina da shi ba zan yi in ce ga yan nan ta wannan fa gidana ne ke kuma matata ce aure ki nayi yi in kuma kin ga ta yi karatu na ina raye ba ni bane to kai hakuri malam ba hannatu ne ta haife ni ba mallam wallahi kana da wuyan sha'ani wannan al'amari kai ana kawo maka abin nan kai kana abin nan ni wancan lafiya ne ba sa ba zai ba ana nuna maka hanyar da zaka bi kai kana kokarin ki ba sa a haka ki kare ana annabi kina ga doki saboda ba da shi ko da sarkin arzikin mata ta duniya malam ba za ka gane ba wannan bawan Allah da kana gani shi gulma ce ta yawa shi yasa kaga ba zai iya zama guri dai ba alquran ni ni ne mai gulma bare da gaske na riga na sani ha ha ina da magana ba kasan mai zan faɗa bane ba akwai magana baki na ya magana to ta malam na kulle na fuskanci in ka zo majalisar nan kai da malam na buni ba a jin ka kullun rikici ne kawai malam guga barka dai tun da wuri ka jawa makocin ka kunne saboda ni gaba ɗaya na riga na fuskance shi sa min ido yake to kai ba a ce ka ka ce mun munafiki ka ce dan sa ido kai kuma dan me dan tsoma baki ya sa min ido ya hana ni roga gaban hatsi ka kiyaye ni Allah ba na kulle kai kai gidan rana ka ci da uwan bada na ce ka ce mun munafiki wannan ya magana ina da magana labari alaikum amma alaikum salam ah, mandiyata mandiyata mandiyata mandiyata ah, ah, ya na ga kai wani kubus kamar kashin asuba lafiya dole ka zo a wani awawar gaji haka da kaga na zo na zuba kamar na haɗe ku na mare na ne ɓaci to wai mutum da gidansa kamar ni dinnan a gidana a ce ba zan abu nan ba to menene yake faruwa mai ɗaki na da kullum wai sai ta ringa juya ni kamar waina ai gwara masa waina ce ni kamar kosai ake juya kai ce wani kosai ko to ha haba da Allah kamar na cikakken bayani akan menene bayani ne akan yata ne ne duk na an an wuce an nan kullu yarinya ta wuce an nan hada kwake hada a zage ne a ringa zagi na a ringa irgida malaman da ta Jamila ta girma ta rika ba aure yarinya nan ta ni kaga akan magana makaranta akan magana makaranta da ta gama sakandare ta aure shine darajar ta kwarai kwa da mun ya mace aure ne darajar ta kwarai kwa kaga an daba ne ba To. nan kake zama kai ma kake zagin 'ya'yan mutane an daɗe ana baka shawara ka daina ka daina ka daina yau gashi ta faɗo gidanka to kai ya za a ce gidanka baka isa da gidanka ba kai da kika isa ya juya gidanka kuma a ce matarka take juya gidanka ba da shi bare ba laifin shi bane kila an riga an shanya buje ya riga ya shaka ne dole ne ta juya shi yadda yake to ka san shawara da zan baka da ka ce ba za ta ƙi da eh, shawarar da ka kawo mata ba da za a bi shawara a zo na zo cikin ku ringa gaya muku ringa tona muku sirrin gida na da ba ga mana komai ba kawo maganar makaranta da ma kuka yi kaza kaza oh to sai in tona saboda ne dan gidan ganga to ka tashi ka koma gurin ta kaje can ku sai an ji ko a huta lafiya to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Alhaji. Tashi. Ƙarfi nawa ne? Ƙarfi tuku a Ya baki bace ne? Ina zan iya bace. Ki faru haka. Me yake ta cucula mun a cikin zuciya na damu? To me ya faru kuma cikin ta iyaka? magana sakit ce me ke ka ah, Alhaji lokaci ya yi da za a sanar da sakit cewar ba ni na haife shi ba. Gaskiya na riga ni a ki a zuci. Shin, to ya kamata mu ai abu ne da Allah ya riga zartar da hukuncin shi babu kuma yadda za a yi sai dai a rungume shi haka don haka nan kawai a fito a gaya mishi gaskiya shi ne mafita shi ne mafi a'ala to shi kina hajiya me zai hana bari sai wani sai gobe kawai Allah ya kai ki sai kuma ina tashi lafiya shi ke da baki bari ku ba a ce kuma ana bacci a'a ai abin ne yake ta damu na yana jujjuya mu a cikin rai hajiya ya isa hajiya ya isa bacci ya dame ni sosai Um, ina so zan faɗa maka wata magana na san wannan maganan za ta girgiza ka sosai ba za ka yi mamaki shi ranar wanka ba abu yake wato abu na gaba shi ne ina so in sanar maka cewa kai ɗanmu ne kai ɗa ne a gona ko in ce a gunmu amma abin da nake so ka fahimta shi ne ba mu muka haife ka ba Kwarai kuwa na yi Kuma, hmm? kina jin maganar da abba yake faɗa? Wannan gaske ne. Mafarki nake ne ko dai wani abu ne ke son faruwa da ni. Ko ɗaya sa'i ba mafarki kake ba, ba kuma wani abu ne ke neman faruwa da ke mazanci gaskiya sai biya maka gaskiya ne. Sa'id, in Allah ya so yadda. za mu riƙe ka da har abada ka kwantar da hankalinka to amma abba menene labari na ya isa ka yi haƙuri wannan ba kuma zan har yanzu kai ɗan gidan nan ne sai dai Allah ya sa shi gaskiya ne kamar yadda na gaya maka kai ba ɗanmu ba ne da muka haifa gaskiya dabto mun yi farin ciki da samun wannan kyawun yaro ba har idan kun bi ka'idodin da muke da shi a nan to ba matsala za ku je da wannan yaro to kamar wacce ka'idodi ake cikawa haka da akwai hukumar da suna kula da wannan al'amura suna da ainihin ka'idodi da idan kun cika ba wani matsala za ku tafi da yaro babu damuwa zan so in ga ko wace irin a form din da ake cikawa yawa kaga wannan form in ka cika yadda take insha Allah shi ke da ba gida nan na waya zan yi fara kaga amma an je gida a nan shi a hankali na shi ke nan na gani babu wani matsala gaskiya ka wani dukkan tambaye ka mana da Allah wannan yaron wani dalili ne ya kawo shi gidan marayu ya faru da iyayen kuma eh, labarin wannan yaron ba labari ne mai tsawo sosai ba amma dalilin wannan yaron ya zo wannan gidan marayu hmm. shine <laughs> sorry subscribe <laughs> BP din? Um, BP din is um, Yes, I'm at 210. Wow. Hello, ko? Ga jikin naki. Ke tun da kin zo nan ba wani wanda ya zo duba ki. Kuma ke kina da buƙatar kulawa na musamman. Gaskiya ya likita. Ni wallahi ba ni da wani ko wata dangi da zai zo ya taimake ni a wannan ƙasar. kun fahimci ki ba kamar yaya ni da mijina ne saboda tsananin kunci halin na halin rayuwa sai muka yi balagiro muka zo ƙasar ku Najeriya inna lillahi kuma gashi yanzu Allah ya mishi rasuwa inna to amma yaya sakamakon mutuwar nasa a hanyar nan yau shiru ne yau akwai yau da a samu abin karyawa kuwa na ga ko'ina ya bushe ne a yawo ga ba masara ina ganin rabon munanan zuwa Baba, dawa ce nama wallahi abin nema ya samu. wallahi oga abin nema ya samu a gaskiya ne fa gaskiya ne kai malam ah, kai malam ne ka zo mana da shi nufi fa shine abin da ka je nima shine muke jira ka ba mu yana fita nake yi a yanzu haka ma na baro iyali na can gida ba abin da za su ka bakin talaka na fito ne nima abin da za mu ci da ni da su kuma har yanzu ma ban san to oga ka ci abin da yake faɗa Allah wuce da talaucin eh, ka amma ka kai kara biyo. Wuce da talauci ba mu san ganin ka. Irin talaka su jawo mutane matsala a ƙasar Nijar. Amma ba bayan Allah. Ga wata shawara da zan ba ku. Wannan ɗabi'un da kuke yi san bai dace ba. Saboda Allah ya faɗa cikin Kur'ani mai girma. Inna rabbuka rabi musad. Duk wani abin da kake aikatawa mummuna da mai kyau ina nan a madakata za ka je ka tare da su. Maimakon haka bari mu aikata alkhairi don mu je mu tarar kar mu aikata abinda a ƙarshe za mu je mu yi nadama wato duk mun barka kenan kana da daman ka muna wazi tabbas wannan cewa Allah ne amma kafin nan za mu aika ka je ka jira mu a madakata kafin ranar nadama. 干死掉！ ina so in ƙara gaya maka cewa abin da ya sa muke ɓoye maka wannan al'amari muna so ne baka ɗabi'u na gari da kyawawan halaye domin ka kasance na kwarai kuma alhamdulillahi abin da muke nema yana gani ya samu a gare mu shi yasa muke ganin wannan lokaci ya dace mu sanar da kai abin da yake faruwa a takaice amma sa'id kai haƙuri baya sai me yasa tun jiya ka kasa samun nutsuwa da sukuni abinci da zaka sa a bakin kama ma ka gagara don Allah ka yi haƙuri ga ruwan shayi na kawo maka ka tashi ka sha ko don nima in samu sauƙin abin da yake damuna. Na ba ni ma nake ji ba shi yasa ba na buƙatar cin abinci. don Allah ka yi haƙuri ka ci abinci ne don Allah ki bani in ji da abin da yake damuna tun daga jiya duniya ta zama min sabuwa farin ciki na na kushe suke da na saba gani tun daga jiya ya koma duhu Allah gani gare ka ha baya zai kar ka sa kanka a cikin damuwa da hukuma a yayin da ni kuma nake cikin farin ciki saboda burina ya cika dole ne farisa ki faɗi haka tunda ciwon ba a cikin keke ba ni kuma nake jin ciwo da zafi da raɗaɗi a cikin ruhina saboda da na rasa ka a matsayin mijina uban 'ya'yana wani da zan haifa nan gaba to da ban san ya zan ba Allah shi kaɗai ya san karatun da ya da ya hakan zai sa ni iya auren juna farsa kina hauka ne kin san abin da kike faɗa kuwa ni na haukace ni a daidai lokacin da na kamu da ciwon sanka kuma ba zan taɓa ba zan taɓa fasa daina furta maka kalmar so ba har sai lokacin da kai ma ka amince ka furta kana sona ga abinci idan ka ci ka sha sai ka yi wanka ka kwanta ka huta na barka lafiya bye bye ba ni da mafita Allah kai ne ga gidan amma fadara tana neman ta ci gida wallahi ne kaina wannan lamarin ne ma yake canza min kwakwalwa amma ya kana zarce wannan taku ashe sa na nemi shiga hurumin tasu domin mu ɓadda kama amma kana ganin hakan zai haifar da ɗaya mai ido kuwa eh to ko bai aifar ba hakan da muka yi zai taimaka wajen kawar da zargi daga kanmu farisa ɗi ne kawai Sabida yar uwarka ce shi sa muke kallanta in ba da haka ba Damu mun koyar da ita darasa kawai karka damu da wannan ina nan ina nazari a kanta <sighs> didon zaman kurkukun nan ne ba na su sabi ke ke yata za ki tafi kenan eh. to dan Allah ki mai da hankali ki karatu kin ga irin gwagwarmayar da muka yi da mahaifinki a cikin gidan nan dan Allah kar ki ban kunya ki tsaya ki yi karatu ki dage zan yi kokari insha Allah na ga na cika miki maradi yake alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a sannan kuma umma za ki same ni a cikin jerin mata masu bin umarnin kai da na ji daɗi wallahi ne dake albarka amin ina ne lafiya to jami'ar kenan shine an fara sa wani damammun kaya da wani uban tubaro a fuska kamar wani adaka Allah ke namu ido Thank <clears throat> you. Ina fatan za ka yi farin ciki da karanta wannan wasikar. Ni ce taka Farisa uwar ‘ya'yanka nan gaba ƙiris. Dalilin rubuta maka wannan wasiƙar ne. don in sanar maka cewa zan shiga wata sabuwar rayuwa. A yayin da za ka furta cewa kana sona a gaban iyayenmu, da fatan za ka shirya tsaf don amsa da kuma furta wannan amincewarka a matsayinka na uban ‘ya'yana nan gaba. dama na gaya miki ki shirya tsaf gobe idan Allah ya kai ke ma za ki shiga gwarama soyayya domin kuwa na san wannan abin kin daɗe kina jiransa. Dama dalilin da ya sa na rubuta maka wannan tsaron Ka huta lafiya. Bye bye. Bye bye. dalilinmu na kirawo ku a nan shine ba tare da bata lokaci ba domin yanke shawara haɗa ku aure tsakaninka da farisa. abin da kai ka faɗa gaskiya ne kuma ya cancanta hakan Allah kuma ya saka da alheri sa'id wannan haɗi da aka nemi an yi shi ne ba don kuma saboda ka saki jikinka da gidan nan ka zamanto kai ma ɗan gida ne duk inda ka shiga ka fita ka san cewar tabbas kai ɗa ne a cikin gidan nan to shi ne dalili don ka saki jikinka mun nuna maka cewar kai ɗa ne ba wani abu a cikin gidan nan ya kamata a haɗa ku auren ko da shike ba a cirewa yaro abinci a baki ko kana da ta ce ni sayid na ga ka yi shiru a'a ji a kin ji yaron nan ya nuna fa lalle hakika a'a <laughs> ya ji kunya kai ba baka sani ba ni fa na fa sani fa ta ce maka na harbo jirgin a'a na gano su ni tuni da ba suna so <coughs> hmm. wani da kake ta ɓata lokacin ka wani a zauna a wani ya tattauna a gaya musu sun sani suna so da ba dai kawai a ce musu a an saka lokaci nan da lokaci kaza shi ne kawai ya fi cancanta gaskiya abba ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya saka da alheri saboda irin yadda aka rene ni aka mugata. akan abin da duk abin da uba zai waɗansa tsakanina da ku ba jayayya duk abin da kuka ce shi za a yi Ɗauke uwar abin nan azarbabi ba abin da za ki ce? ashe dama haka soyayya take? Ai dama sai da na gaya miki ki shirya tsaf domin kuwa za ki fuskanci kanki a gwarama soyayya. Wannan kaɗan ma kenan mai yawar kuma sai lokacin da aka mallaka miki. Na sa lokacin da ake tambayinka. Za ka ce ba ka suna ne da ba san ina zan sa kaina ba. taɓe jam wane ni ai ba irin ki ake wa tantama ba a fagen soyayya gaskiya furen da na daɗe ina gani a hannun wasu suna riƙe da shi ni ma yau gani ina riƙe da shi a hannuna gaskiya burina ya cika ko dai ki ce burinmu ya cika domin kuwa na san cewa yau za a sake mun suna suna kuma Kwarai? Ko dai ban isa ba ne. Ai, ka wuce ma haka a gurina. To, wani suna ka so daga yau sai in fara kiran ka da shi. Mm, sunan da kika fi kowa sanin da zai faranta mun zuciya har ya sa manta da kaina. <laughs> Hmm, my love? My love is usual. <laughs> My one? Saura Kiris. My brain? Yawwa kamar kin zo wurin. <laughs> To miye tukwici? Tukwici? <laughs> Miki dariya da haƙuri da? Yawwa. <laughs> Wato Alhaji Ali abin da ke tafe da ni shine na ji abin da duk kake kullawa. Kulle-kullen da kake yi duk na ji ta, kuma haka ɗin ba daidai ba ne. Ka tabka kuskure babba. Ka ɗauki ‘yarka dukiyarka, ka miƙa ma wannan yaron da ba mu san asalinsa ba. sa'an nan kuma ka ɗauki ‘yarka ka bashi a matsayin shi zai aure ta gaskiya halin mutum sai Allah haba yaya yaya ban taɓa zaton za ka iya furta wannan kalamai a bakinka ba yaya wannan yaron sa'id har kai za ka furta ka ce sa'id bai da asali taba yaya ai ni ko nake ganin sa'id shi kuke da asali a wurina saboda wannan yaron na ba shi da kyawawa da kowane uba zai bawa ɗansa da ya haifa ka dabka kuskure babba da ka tuntube ni da ka nemi shawarata da ko da jamilu sai a haɗa su domin shi ma ɗanka ne ɗanka ne ko ba ka kamar yadda ka ce ɗana ɗana ne sosai amma yaya ina son gaya maka cewa bakin alkalami ya riga ya bushe dan gaskiya ba zan mai da hannun agogo baya ba haka za ka ce mini ina yayan naka shi ne za ka ce min haka ni alhaji ali ka dubbe ni ka ce min eh, eh, bakin alkalami to allah ne ya karye haba yaya hmm? to bari in gama <coughs> ba ka kafi ne na barka lafiya to me yake damun shi ne haka ba wata matsala insha Allah aja mun duba mun ga mun iya bakin mu mun tabbatar da babu komai su dai iya matsalar da ke damunsa mm-hmm. haurawan jini hawan jini hawan jini ba kuka ce hawan jini ka ce hana shi da hawan jini kuma to sai haƙuri sha Allah zai samu lafiya amma likita babu wani abu kenan da za a iya yi kawai sai dai mu zuba masa idan matsalar shi ne baya son damuwa mai hawan jini baya son damuwa so wannan shi ne za ku kiyaye zan ku kiyaye wannan so ba wani abu eh mu iya baki yanzu to wannan maganin kawai shi kenan ya isa ne ma maganin ya wannan kawai shi ya yi ya wadatar to ba irin ba ba da ba ya sai yi sauka ai kamar yadda muke mun iya bakin ku har mun ga mun gyara abin da muke so ba matsala ba ku za mu gode mun gode ka mun gode ba da Allah ya saka ka

To ya sakamakon yake? To, alhamdulillah yanzu dai cikin da sauki sai dai kuna da ci Allah ya bashi lafiya. Hajiya. Ga mhm. amana zan miki. To, Allah ya bani wuyan ɗauka. Don Allah. Kada ki saki shaɗan ya shiga zuciyarki. Sa'id, a ce dai aure harisa insha Allah ma za a yi Na yi tashe ka kai ma insha Allah kuma da ranka za a yi masauki insha Allah abu na biyu da nake so kuma kidi da rana ɗaya jiya ba na so ki furta wata kalmar da yaron nan zai san cewa ba mu ne mahaifinsa idan kin mun haka gaskiya kin mun komai insha Allah Allah ya sa Alhaji ka kwantar da hankalinka kamar yadda ciwo daga Allah yake haka shi ma sauki daga Allah yake lauya dan Allah dan annabi kamar yadda ka saba ga iyalaina da dukkan wayansu hakoki na gidana kai kake kulawa da su ko bayan raina ka ci gaba da yadda ka in Allah yarda alhaji ba zan ƙasa guda ba zan tabbatar da cewa na gudanar da aikina kamar yadda na saba kuma ina ma fatan samun lafiya alhaji ka shigo ne? ya jikin abubuwa ina nas din ka tafi Muhammadu Rasulullahi alaihi sallama Alhaji nas Яа яг